da yake gabatar da bukatar a zama majalisar na yau dan majalisa mai wakiltar birnin zaria ya bayyana cewa kayayyakin jin na da muhimmanci sosai lura da yanayin matsin tattalin arziki da ake ciki a ƙasa rufin din masallacin juma'a na fada kusa gidan mai martaba sakin zazzau ya faɗo inda mutane goma suka mutu kuma saboda mutane 28 aka yi su asibiti don a duba su mutane biyu da ƙananan ciwo suka yi ba a kai su asibiti ba alhamdulillahi haka kuma kudiri kan dokar da za ta samar da cibiyar wutar lantarki ta ja na shekarar 2023 da kuma kudiri kan gyara dokan kananan hukumomi doka ta uku na shekarar 2018 wadda kakakin majalisar yusuf ɗayar liman ya ɗauki nauyi sun samu tsallaka karatu na biyu majalisar ta tafi hutu har zuwa rana 26 ga watan tara na wannan shekarar ƙarshen rahoton kenan ahmad zango labaran nta